ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ƙarfen ƙafa kashi na hamsin da biyu. Mami, wai in ji onkul bata bari ta ƙarasa ba ta yi saurin nuna mata wayar. Maza ɗauka ga ta canki kai masa. Ummi wacce ba shi ya aiko ta ba, ta girgiza kai, sai dai bata fasa ɗaukar wayar ba, kazalika ta ci gaba da zancenta. Wai ki zo zai tafi. Harara ta watsa umme. Ki ce baki ganni ba. Umme ta buɗe baki. Mami kin fa hana mu, kika ƙarasa sai na bige miki baki. Naji ba zan zo ba, wuce ki bani wuri. Rai ba daɗi ummi ta fita. Ramla ta sauke ajiya zuciya. Kwanciya ta sai dai karatun littafin da take ma ya fice a ranta. Ba zato ta ji murya hajiya. Ramla, yaushe kika sauya? Bako ya zo domin ya gaishe mu shine kika aika masa da mugun kalamai? Me kike nufi da ba za ki je ba? Wani abin ya haɗa ku ban sani ba? Sai jikinta ya sanyi. Hajiya ta bata umarnin fita. Ado da ta miƙe tana bata haƙuri. Sannan ta gyara zaman hijabinta ta fice ranta a ɓace. Ba kowa a falon, sai katuwar leda a gefe. Da haka ta tsaya gami da juya da zamar koma ciki. Sai ka yi cibas da hajiya tana hararta. Ki je yana waje tare da yara. Tsaraba ya ka musu. Ki mishi godiya. idan da dasa ta aiko fura da nono. To, ta amsa a ciki ciki kamar bata so sannan ta fice. Ita dai hajiya bin bayan ta kawai ta da kalo da mamakin wannan sauyi a fuskarta da ganga jikinta. Yana zaune a mazaunin direba, kafarsa ɗaya na waje. Alewa ce a hannunsa yana ƙoƙarin ɓarewa a fan. Ta kawai da kai daga kallonsa ganin ya ɗago nashi kan. Kallonta yake da murmushi a fuskarsa. Sai kuma miƙa a fan alawa ya dube su. Oya, ku shiga ciki. Dama haka suke jira. musamman ummi da ke rike da katuwar leda kwalam da makulashi da ya danka mata su je su sha ba ta son hararar da uwata take watsu mata wannan ta sa ita ce farkon sheka a guje sauran masu suka mara mata baya ta rasa dalilinsa na korar yaran don haka ta ja numfashi ta furza cikin dakiya ta dube shi ta na duka da sauri sauri hajiya ta ce na ƙara miƙa maka godiya allah ya saka da alkhairi mun gode sosai da ɗawainiya ya murmushi yana shafa sumar kansa a hankali ya kai hannu ya buɗe murfin motar ta baya duban ta yi ɗan zagaye ki zauna ki ban aran ko da minti biyar ne magana zami ta yi shiru bata tanka ba ƙarshe ma ta ɗaure fuska don ta san wani sabon rainin hankalin ne please ya furta a sanyaye sai ta ji ba za ta iya jan musu da shi ba don haka ta zagaya ya bi ta da kallo har ta shiga ta zauna shiru ya biyo baya har ta ƙosa amma bata ce komai ba shi koyar da take hura hanci ke bashi mamaki da dariya ya ɗan murza karar hancinsa kafin ya soma magana cikin nutsuwa. Sati na sama da biyu a Adamawa, baki samu damar yi min ko da gaisuwar Juma'a ba. Me yasa? Ranta ya sosa ainin. Ina tuna da waɗanda suke tunawa da ni ne. Ba na saka ka a layin waɗanda suka zame min wajibi, balle hannan ne, neme ka na gaida ka. Ɗau, ya yi kamar mutuwa ta ratsa. Ta daure zuciyarta ba ta kalle shi ba, sai dai ta ji wani irin sanyi a zuciyarta. Ko ba komai ta ɗan wuce daga maganar da ya gasa mata. sai ta tsinci kanta da murmusawa a hankali ta saci kallonsa don ganin yanayinsa ga mamakinta murmushi sosai yake har haƙwaransa na fita waje ya jiyo rabin jikinsa ya tallafa basa da hannu ɗaya yana kallonta ta kau da kai hakan ma na gode sosai kin burge ni rashin wancan mutumin ne sa kika sauya har kike ga samun magana ko hmm. za ki huce ba ta ce uffan ba hakan ya sa ya gama shan kamshinsa ya ɗora da alhamdulillah na sadu da iyaye da 'yan uwa lafiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin talikai. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da har abada Hussein ba zai mance da Ramla ba. Na je Mubi kuma na je Maiduguri. Ban taɓa zaton zuwa rana makamancin wannan ba. Komai ya faru ne bisa jajircewa ki akan dukkanin lamurana. Na gode, ina ƙara godiya da fatan alkhairi a gare ki. Har abada ba zan mance da ki a gare ni ba. Allah ya baki abin da kike so kuma yake son ki. Ta dube shi, idanunsa a lamshe har lokacin murmushi yake. ganin zai buɗe sa ta janye nata idanun ƙirjinta na bugu ta rasa wani irin so ne na Hussein a zuciyarta sanda ba ta jin ya kai irin wanda ta yi wa Aliyunta idan Aliyu da daɗin kalamai ya rinjayi zuciyarta ta rasa da mai Hussein ya rinjayi nata zuciya zan tafi abin da ya ce kenan kafa kawai ta sa ta fice ta rufe mishi kofar bata ce ofan ba kamar yadda bai tanka mata ba har ta yi gaba abinta murmushi ya ƙara yi, gami da lasan leɓensa Allah kaɗai san sirrin da ke cikin zuciyarsa ya sauke ajiya zuciya sannan ya tashi motar ya fice. Hajiya Zinata ta rausaya da kai ta ƙara duban Hajiya Batul da ta saki baki tana kallanta. Murmushi ta saki ta ce kina mamaki ne? Hajiya Batul ta furza. Ke ma aikin san dole akwai mamaki Zinatu. Shi Hussein din ne sauya miki mota? Har yake tambayar ki abin da kike buri a yanzu? Kuma ya amince da ku bar ƙasa babu wata gardama? Anya ko Zinatu ba wani tarkon yake shirya miki ba? ‘Yan uwansa kuma sun yarda da zaman ku tare? anya babu lauje cikin naɗi? Daure fuska kaɗan hajiya Zainatu ta yi. Me kike so ki ce? Na fi ki sanin Hussein. Bai iya yaudara ba, ko a baya, balle kuma a yanzu. Duk isar mutum bai isa ya kama shi wargi ba, balle ya karya domin sa. Hajiya Batul ta tsaya kawai tana yi mata kallon sakarya. Ke ba wannan ne damuwata ba. Wasu shegun ƙuraje ne suke feso min a cinyoyina. Ba ƙaiƙayi ba balle zafi. Su dai ga sunan ne kuma suna ɗoran ruwa. Hajiya Zinatu ta katse tunanin Batul. Kusan ma katse zancen ta idan ba ta son ji. Ya kamata dai ki je asibiti, tunda dai ko ba komai, za ku ci duniya ku ne da tsinke yanzu. Sai ka sa dariya game da cafkewa, duk kuwa da cewar jikin Hajiya Batul bai gama gasgata da sauyawa husain ba. Tsaye suke a farfajiyar fara shagon na A and Z. Hisham sai faman shan ice cream yake a roba, yayin da Hussein ya mai da hankali ga danna waya. Tattaunawa suke game da abin da yake son shirya akan Hajiya Zinatu. shehe shan ma da haushi yake bashi da haka ya ja tsaki kai ni fa wallahi haushi kake bani idan kana zancen matan nan ban taɓa zaton ko da sakan ɗaya zaka ƙara iyawa da ita a gida ɗaya ba ban zaci zaka ƙara wayar gari ka ganta kuma ka barta a gidanka ba da kunnen ka ji Halima na yi mana rantsuwa akan akwai sa hannun matan nan abin da aka aikata naji babu kwakwarar hujja mai karfi da kotu za ta kama Hajiya Zinatu da shi amma kai kana da hujjojin da zaka iya ɗaukar kowane mataki a kanta ba dole sai hukuma ba kafin na furta maka cewar zinatu ce ta sa nus Khadija aikata kisa, kai ka fara furtawa. Kuma ka sa da nemo gidan yarinyar nan da kaina, na nuna mata hoton zinatu, ta tabbatar min cewar ita ce. Me ya saura? Me kake jira bayan komai ya fito fili? Husaini ya murmushi gami da zaro hankaci ba aljihunsa ya miƙa masa. Goge bakinka, ya ɓaci. Ya shama ya harare shi kafin ya warce ya goge ice cream ɗin da ya ɓata masa gefen baki, tsabar masifa. Bana abu kai tsaye, na fi ƙaunar komai da cikakkiyar hujja ya shan. sannan ma tsaya me kake nufi game da matata ina son ta fiye da yadda take so na har abada bana jin akwai wani ko wata da isa ya raba ni da zinatu zan iya yin komai don ganin na sanya ta farin ciki kar ka damu da komai komai da na faɗa ko ya faru ba komai bane abin da zai faru a gaba shine abin kallo shine abin da zai burge ka a lamarin soyayya Hisham ya bi shi da kallon taɓaɓɓe sai dai wacce ya gani tsaye a bayansa a jikin gilashin motar Hussein yasa ya gano dalilin sauyawa magana Hussein ɗin. shigowar ta wurin kenan daga gidan hajiya batul a waje ta yi bakin ta ajiye motar ta dan ba jimawa za ta yi ba tana sauri ta koma gida ta girka mijinta abinci wani abu da ta mance a ɗazu ne ta dawo ɗauka Hussein wanda ya kamar bai ganta ba ya ci gaba da magana kar ka yadda da maganar mutane Zinatu ba za ta taɓa aikata kisa ba, balle har ta sa wani kowa ta yunƙurin yi. Na fi ka saninta. Don haka duk wanda ya faɗa maka Zinatu ce ta yi sila shiga ramla wannan yanayi, ƙarya yake. Wani gumi ta ji ya yanko mata, ta yi saurin juya masa baya ta sharce a hankali ta saita ta kafin ta jiyo ta tako inda suke tana murmushi au kuna na sai a sannan suka yi kamar lokacin suka ganta sannin ki yaushe kika zo ta mai da duba ga Hisham tana jifansa da wani irin kallo kafin ta maida ga Hussein yanzu na shigo mantuwa ne zan ɗauka sannan abokinmu ya gida Hisham ya sauke ajiyar zuciya da kyarai ƙaƙalo murmushi ya jefa mata lafiya ƙalar uwar gidan Hussein ta gyaɗa kai a gaida mutanen gida za su ji daga haka ta yi gaba Hisham ya bayanta da harara Marmashi murmushi ne. harara fa tsaki Hisham ya ja kai dai ban san san da ka koyi makirci ba dariya kawai ne. shi kaɗai ya barwa cikinsa abin da yake shiryawa resigning darakta ya maimaita da mamaki da kuma jin wani irin karyewar zuciya cike da ladabi Hussein ya jinjina kai yasa kwata-kwata abin bai mishi daɗi ba. Samun mutum irin Hussein da iya gudanar da kasuwanci da amana da kuma ƙwarewa abu ne mai matuƙar wahala. Kwandala idan ba ta Hussein ce ba zai taɓa ci ba, kamar yadda duk wani mara gaskiya da ha'inci ke yi. Nan da nan yake gano shi, kuma a take yake yanke masa hukunci kafin ya sanar masa. Hussein bai katse tunanin darakta ba, dan dama ya san za a rina. Wai an saci zanin mahaukaciya. Darakta Sa'ad mutum ne da yake ƙaunarsa kamar ɗan da ya haifa, don ma Hussein ɗin bai fiye son shige mutane ba ne, da ya tabbata zumuncinsa da daraktansa sai ya fi haka. Me uzurinka amma, darakta ya tambaya ransa ba daɗi. Murmushi sosai Hussein yana jinjina wannan ƙaunar. Adama zan koma da zama, cikin dangi na. Da mamaki ya ce dama kai dan adama ne? Eh, ikon Allah. A ƙarshe dai suka yi magana mai tsawo kafin darakta ya dakatar da shi zuwa lokacin da zai samu wanda zai maye gurbinsa. Da wannan suka ajiye magana. wai ni kan alhaji na rasa gane kanka ban san me zai sa zuciyarka ta sauka daga dokin fishin da kawo ba kawo madaba ya daure fuska sosai yana kallon anta amarya me kike son ki ce anta amarya ta sauke ajiyar zuciya ya dace a ce zuwa yanzu ka watsar da makaman yakin ka kamar yadda ƴan uwanka su ma suka watsar ya dace a ce yanzu gaba da ke tsakaninka da su da ya wuce ko makiyin Dada ya kira ta ya taya ta murna ganin Hussein amma kai kamna ni kike faɗa wannan maganar banza da wufin ke kin san waye ni kuwa Idan har kina so ki tsira da mutuncinki da kuma aurenki, ki gaggawar fita a ido na Wannan ne gargaɗi na ƙarshe da zan miki game da lamarin Amina da iyalinta. A ki kike ganin komai ya wuce, amma ni har abada ba zai taɓa wucewa ba. Ba zan taɓa bari wata alaƙa ta shiga tsakanin ni da yaran da ba a san asalinsu ba. Aminu dai kawai ya zo ya kawo mana karuwarsa, ya kuma tafi ya bar mu da bara gurba a cikin zuri'anmu. Na haji, amma babu wanda ya isa min dole akan sai na karɓe su. Shi kuwa Tahir yau ko ni ko shi, tun da ya zaɓi zama da su a kaina, zan nuna masa ni ne nan ubansa. Kawo madaba na kaiwa na ya miƙe yana faɗaki, ransa idan ya yi dubu ya ɓaci. Ga abokansa ya tabbatar masa da babu wata sauran ƙofa da asiri zai shiga jikin Hussein da sauri sai dai a sannu. Yanzu ya gama gane ba iyakar tsana kawai ya yi wa zira'an nan ba, har ma da baƙin ciki da tsantsar hasada da basu rayu a wulaƙance ba, kamar yadda shi da innansa suka yi fata a baya. Sai ya kasance ko da yaushe sai dai ya ta jin labarin nasarorinsu. Ga dai yaransa na, amma kowane da kalar shashancin da ya sa a gaba. Ƙalilan ne a yaran suka kama dahir, wato dai suka yi karatu kuma suke aiki, aikin da bai kai darajar nasa alhassan ba. Ko iyaka na aka tsaya, ya san za su yi mishi dariya, abin da ba zai jure ba kenan. Ya aka yi ɗan uwa? Alhassan ya faɗi kai tsaye daga ɗaya ɓarin. Hussein ya ƙara gyara zaman wayarsa duk da cewar tuƙi yake. Lafiya, batun magana da muka yi, yaushe za ka zo? Murmushi mai sauti Alhassan ya. Ai, kaji, dama sai da na ce maka ka yi haƙuri mu taho tare komai zai fi ba da ma'ana yanzu gashi nan tun baka tafasa ba za ka ƙone Hussein ya dan cire hannunsa akan stiyarin ya shafi sumar kansa yana murmushi kafin ya mayar am sorry ka san ko baka faɗa ba na sani na san kuma dalilinka haka ma ya yi daidai faɗa min me ka zo ka tara tiriyan tiriyan ya bashi labari Alhassan ya dariya alhamdulillah wannan ma nasara ce zinata get ready saka ɗan taɓa hira abinsa sannan suka yi sallama. Da yammacin ranar Juma'a tana zaune akan kujera suna hira da baban Hanif. Damuwa karar ta bayyana akan fuskarsa. Mama Afan, ban san dalili ba, amma gaba na faɗuwa yake. Sai naga kamar zara saki. Sai naga kamar wannan rawar ƙafar ta zai zama mafarki. Ta dago kai da zumar bashi amsa da ɗan murmushi a fuskarta. Ya daidai da buɗe ƙaton ƙyauren gidan. Motar Hisham ce ta shigo, sai dai a gefensa mai zaman banza Hussein ne. kauda idanu ta gami da danne bugun da kirjinta ke yi, ba tare da fuskarta ta nuna ba. Me zai sa kafar gaba? Akwai wani lamarin da ya fi ƙarfin addu'a? Komai na Allah ne. Ya jinjina kai, har sannan bai ji zuciyarsa ta sake ba. Yana son faɗa mata sakamakon da binciken tarihin ta ba iyayensa, amma ya danne a ransa, har zuwa sanda shi ma zai kammala nasa binciken ya gane gaskiyar lamari. Daga cikin motar kuwa, ya Hisham ya ji wani irin murmushi ya subace masa. abin da ya fi daɗi ya ji yana zuwa zuwan da ya da Hussein gidan. A farko Hussein bai niyya zuwa ba, sai dai kwaɗayin ladan da ke cikin ziyarar iyaye da ma 'yan uwa da asibitoci a ranar Juma'a ya sa shi cewa su je ɗin. Sai da suka soma zuwa gidan iyayen Hisham, suka ci abinci kafin suka zo gaisuwar surukai kuma 'yan uwa a su yanzu. A farko Hussein gardama yake mishi kan zuwa ziyartar kawo dubu, da Hisham ɗin yake so su yi a ranar. Sai dai shigowarsu gidan da mummunan tozalin da ya yi ya sanya shi yin ɗab har hakan ya ankara da Hisham ɗin shi ma kai idanunsa gare su. Mu je ko? Hisham ya katse masa tunaninsa yana ƙara nazarta yanayin fuskarsa da babu annuri ko kaɗan. No, shiga ka fito. Dariya mai ƙarfi ta kama Hisham har sai da kire iya haɗiye ta. Idanun Hussein ɗin akan baban Hanif yana son tuna inda ya taɓa ganinsa. A, ah, wai Hajiyarar Lati kake kallo? Kawai dama Haris ne? Bari na je mu gaisa. Hassanan Hussein ya watsa Hisham wani banzan kallo kafin ya ja tsaki. kusan a tare suka fito daga motar baban hanif na ganin sai ya taso da fara'a ya ƙara so maimakon wasu ne tsaya sai kawai ya gaba yana shan mur ko inda suke bai kalla ba baban hanif ya bi shi da kallo sanda idanun shi ke cikin na hisham suna musabiha ramla ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya tana fitar da wani irin murmushi mai kama da yaƙi sauyawar husan ya mugun kashe ta da mamaki ranki ya daɗe girman kujerar ki. sai a sannan ta sauke kafarta ta gaida shan fuska a sake daga bisani shi ma ya ciki kusan mintuna sha biyar suka kwashe a cikin gidan kafin ramla ta shigo kicibi suka yi a bakin kofa kallon da ya watsa mata nesa ta haɗiye gaisuwar bakinta ganin shi bai bata hanya ba kuma bai ce ufan ba yasa cikin dakiya bayan ta saukar da kanta ƙasa ta gaishe shi ba girin girin ba dai ta mai ya faɗi a sanye amma zafin magana ya fi komai buga zuciyarta ta dube shi ya kau da kai ya bi gefen ta ya wuce ta bayansa da kallo cikin rashin gane inda zancensa ya dosa ah hajaju Har kin gama taɗin? Ta jiyo ta dubi shan tana murmushin haɗiye damuwa. Har za ku wuce? Eh, kin san da yake ba iyakar nan muka tsaya ba. Yau dai ladan Juma'a kawai muke kwaɗayi. Ta jinjina kai. Allah ya saka da alkhairi. Ya amsa da amin. Wani wawan hon da Hussein ne sai ya ba Hisham dariya. Kin ga bari na tafi kafin na shi haushi ya koma adama a ƙasa. Ta yi dariya da ta tsaya a fatar baki, sannan ta ba shi hanya ya wuce. Na kasa gane kanka. wai me ya sauya ka haka Hussein wanda ke jin kirjin shi har wani zafi yake ya kasa magana sai guntun tsaki kawai ya ja Allah ya kyauta amma idan har da gaske kana sa ramla to ya kamata a ce zuwa yanzu dai ka ba da kai bori ya hau ba na son wannan zurfin cikin naka alhali ni na san wallahi ko mijinta na farko sai an yi da gaske zai kamo san da kake mata nan ma dai shirin ya ƙara samu maimakon amsa dole ya sha mai ja bakin shi ya shiru don shi ma ya so jan haushi za mu je ya kasan ne ya tambaya bayan ya yi tuƙi mai ɗan tazara daga gidan su ramla jiya zuciya ya saki ya dube shi da jajayen idanunsa da ɓacin rai ya rina ba zan iya ba mu yi haƙuri ko zuwa gobe ne ba ta ɓaci ba oke hisham ɗin ya amsa hakan ya tabbatar mishi da fushi ye da haka ya ɗan yi murmushi ka yi haƙuri shi ma hisham ɗin dan ya rama sai ya share shi a ƙarshe ma ɗaya daga cikin waƙoƙin bireka ya kunna mai suna so a hankali Hussein ya limshi idanunsa yana sauraron waƙa wani abu ke ratsa zuciyar shi da gangar jikin shi sai dai kuma yana ji a jikinsa ba mai yiwuwa ba ne daga yau zai mishi iyaka da zuciya da gangar jikin nashi har sai ya ga abin da hali ya hajiya zinata ta ƙara buɗe zanin jikinta fitowarta daga wanka kenan hankalinta idan ya dubu ya tashi maimakon da ta so ma shafa cream ɗin ƙuraje da likita ya bata ƙurajen su mutu sai ma abin ya ƙara yin gaba da a farko iyaka cinyar ta ne kaɗai yanzu kuwa har suna ƙoƙarin dabaibaye duk wata gaba daga ƙugunta zuwa ƙasa. Ta kuma lura da wani abu guda, ko yaya ruwan ya taɓa jikin ƙafarta sai wani ƙurjin ya fito. Na shiga uku ne Zinatu, me son gani? Ta ɗora hannu a kai, nan da nan idanunta suka fito ƙulu-ƙulu kamar za ta yi kuka. Wato don bakin ciki cuta bata tashi mata kamun kazar koko ba, sai da take dab da more rayuwarta da miji? Sai da komai daidaita babu tsafi balle asiri? Wani irin miƙiya ta sai da zanin nata ya faɗi. Bata ta bi ta kansa ba ta ƙarasa inda sif ɗin kayanta yake doguwar riga ta sauya hannunta har wani irin rawa yake ta goma gwammace ta je babban asibitin malam ta ga likitan fata tana ji a jikinta abin daga fatar ta ne ba ta yi tunanin ciro waya ta kira Hussein da zimmar neman izini ba sai da ta shiga mota ko da ta faɗa masa a dawo lafiya kawai ya ce daga nan bai ƙara ufan ba ita ma ba ta son ya ƙara dai yanzu ta lafiyarta ta take babban tunanin ta yadda komai na tafiyar tasu London zai zama redi ga samu ga rashi haka take ji a ranta. Yau kwanaki biyu kenan da Yusufa ke zarya a gidan Saramla, sai dai baya samun ta. A ƙarshe dai ya nemi lambar waya ta ya kira, bayan san gaisa ya mata kwatancen kowaye shi. Jan ya ce shi ɗan ƙanan Halima ne ya sa ta mai hankali ga saurarensa. An ta magana ba ta waya ba ce, saƙo ne daga yaya Halima. Tun ba yau ba ta bani ta ce na isar gare ki. Na so ajiyewa a wurin mai gadin gidanku, amma kuma bana so ya kasance bai isa hannunki ba. Da mamaki Ramla ta gyara zama akan kujerar ofis ɗin. Kana ji? Ko zan ma kwatancen ofishin da nake aiki ne sai ka kawo min. Cikin zumuɗin hakan ya amsa da to, ya kuma yi mata godiya. Wuraren ƙarfe biyar da ‘yan mintoci na yamma sai ga Yusufa. Da kanta ta fita suka gaisa. Sau ɗaya ta taɓa ganinsa. Lokacin rashin lafiyar kakan Halima da ya tashi suka je dubiya asibiti daga tsohuwar ma'aikatar su. Suka gaisa kafin ya ciro takarda a nike miƙa mata. Yi hakuri, wallahi saƙon ya fi sati a hannuna. Rasuwar kakanmu ce ta sa ban kawo miki ba sai yanzu. Cike da jimami ta ce kaka ta rasu? Allahu akbar. Allah ya mata rahama, Allah ya sa aljanna mu koma. Yusufa ya amsa da amin, daga haka suka yi sallama bayan ta mashi isani. Tabdija, lallai hajiya zinata kina ruwa. Haka Hussein ya kira yana miki hankali? Kai, wannan Hussein ɗin ma ɗan wasan kwaikwayo ne.